labari na 44 hankali baiwa wani mai shago yake da yaro mai wauta yakan aike shi gida ya kai masa cefane wata rana ya aike shi da leda cike da lemu ya kai gidan sai ya tarar ba kowa ya dawo ya kawo masa kayansa mai gida ya kada baki ya ce ai kuwa da ka jefa ta katanga idan sun dawo sai su ganshi su ɗauka ba da daɗewa ba sai yaron na ya sake zuwa gida da leda mai gida ya aike shi ba tare da ya tarar da kowa ba nan take sai ya aiki da wancan shawarar ta farko ya wurga ledar ta saman katanga amma kun san me ke cikin ledar a wannan karo kwai ne darasi ka yi hulɗa da kowa daidai hankalinsa mm-hmm.